عن حمزة بن عمر بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني صاحب زهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن, بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أحقره فيكون دينا علي افاكون يا رسول الله أعظم الأجر أم أفطر قال أي ذلك شئت يا حمزة haka wani ya zai a manzo Allah sallallahu alaihi Salama, ni sana'a ta ce cikin mota ne ko ina hawan dabbobi ne ina zuwa ina ko dabo ko ina da ai sana'a ta nan amma ni kan sadu ni hadu da cikin watan azumi sai na ji ina iya yin azumin sai na ji ba na son na sha azumin dan ya zamo baki a kaina in zo biya ya manzon Allah wanne ne ya fi mini lada na yi azumin ko na sha sai manzon Allah yake duk wanda kaga ya ta maka sauki kai ya ta maka lada manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam فإذا كان صاحب سيارة الفجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه والأفضل للمسافر للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر sai mutum ya zamo kamar yadda muka bayyana matafiyi ne mai tuki mutane ko wata sana'a yake ciki da yake lallai ne kullum yana kan hanya aka ce an ba shi zabi ya duba yin azumi ya zumi sauki ko kuwa ya sha ya samu lokaci mai yanayi mai sanyi ya biya ba shi aka ce duk wanda ya ga ya fi shi shari'ar musulunci ta mai sassauci tun da bukata ce ta kama masa haka nan ba za a ce za a tilasta shi ba dan sai ya zo yana yin abu ala tilas abinda ake so game da ibada garin kai cikin aikin ibada kana son abin ba in ta sawaya to in aka zo ya samu kai cikin tafiya din akan tafiya yin azumin da shan azumin da suka zamo daidai zai iya yin ba da wahala ba zai iya sha ba da wahala ba aka ce abin da yake sai yayi azumi in ya gaba zai iya ba aka ce ya sha in ya ga kan yi masa ya sha in ya ga masa ya sha yayi to in ya zo da yin da jan azumin da eh, yin azumin suka zamo daidai ne zai iya sha ba wahala zai iya azumin ba wahala aka ce abin da ya ci ya yi azumin ya fi masu ya sha ko da yake ya halatta ya sha ɗin كما ثبت في صحيح مسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وأكثر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام kun ji kuma wata matsala duka ce sun fita tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna azumi a lokaci mai tsananin zafi dukkan sun azumi sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sahabbai sun galabai sun sha wahala game da azumi din to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan la'asar da ya ga sun wahala kuma shi in ya ci gaba da azumi sai sun koye shi sai sai a kawo masa ruwa ko nono ko madara ko menene aka kawo sai karya azumi dan ya tausaya masa kowa ya karya azumin mura'atan bi ashabi saboda ya kiyaye sahabansa yana tausaya musu don an ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa fi qira'ati ali ibn abi talib min anfusikum azizun alayhi ma anittum duk abinda da zai wahal da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ku harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه رواه مسلم كما يدمك فدعا ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga sahabbansa za su makka har sun kusa ga su ga shiga makka bayan la'asar sai aka ce miki sahabbai ba sun ja wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tun da kai kana azumi duk wanda aka ce mai akwai sassauci ya sha ba zai iya sha ba tun da kai kana azumi zai ce ku kawo ruwa na sha sai aka kawo mace ruwa ya sha gaban su suka gani sa'annan sai kowa ya karya azumin sa dan ya ji karfin tafiya وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له فقال اشربوا أيها الناس فأبوا فقال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب فأبوا فسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم hadisi kuma sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama, sun fita suna tafiya sun kai wurin wani ruwa suna cin cikin ruwa cikin tsananin zafi lokaci ne tsananin zafi sai aka ce manzon Allah mutane sahabbai sun ta, sun wahala azumi ya wahala da su sai manzon Allah ya ce ya jama'a ku sha ku karya azumin su tun daga baya ku zo ku abin nan ni ba kaman ku bane ni ina haye ne duk tafiya kuke a kan ni kuma na a akan alfadari wanda ke haye jin sauki yin azumi da wanda ke tafiya a kan kafafunsa sai aka ce ya manzo Allah matukan kana azumi ai ba za ku sha ba sai manzo Allah ke to za ku gani sai karkata ya ɗebi ruwa ya sha dan ku kowa ya gani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karya azumin sa me za kai wannan lokacin. yo halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ciki kenan da rayuwa da sahabbansa duk sa'an da ka zama shugaba ko malami ko wane ne abin da yake wajibi a kanka ka tausaya ma almajiranka ka tausaya ma mabiyanka ka tausaya ma jama'arka ka tausaya musu don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake laifa nina laifa minna man lam yar'iyak man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana yace babu ba shi cikin mabiyan mu duk wanda baya girmama wanda ya girme shi haka kuma duk wanda baya tausaya ma na kasa da shi ba shi cikin mabiya ma aiki sallallahu alaihi wasallam wa idza kana al-musafir yashqu alaihi as fa innahu yuftiru wa la yasumu fi as-safari duk sa'an da shi ya zamo zai wahala a cikin azumi aka ce ya sha kada ya azumi albashi ya zai biya fa fi hadith jabir as-sadiq anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma aftara hina shaqqa as-sawm ala an-nas قيل له إن بعض الناس قد سام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأصاد أولئك الأصاد رواه lokacin da aka zo aka ce azumi ya wahal da mutane manzon Allah ya sha yake kowa ya sha wa'ansu suka sha sai wa'ansu zafin addini sai suka ja sai aka ce ai wa'ansu ba sha ba sai manzon Allah ke ce ulaikal ufat ulaikal ufat ulaikal ufat dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sha azumi ka sha manzon Allah ya sha azumi kai kana ganin manzon Allah ya tsaya kai kana ganin inda ya kamata a wuce ko ya wuce kai kana ganin inda ya kamata a tsaya wane ne ya kawo maka addini wa kake koyo duk inda ka kai baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah ba ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zatin addini ba wata rana sahabbai suka je gidan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambaya menene ibadan manzon Allah yaya manzon Allah yake yi ne sai aka ce manzon Allah a gaya musu da abin da yake yi in yana gida shi da iyalinsa ne dauko wannan yana taimakawa matarsa yana taimakawa iyalinsa har in an kiran sallah sai ya zuwa masallaci abu suka ga ai abin ma'ana manzon Allah zai yi da ashe ba da hushi yake shiga ba ba faɗa yake ba ya shiga da iyalinsa fahimtar juna ake yi zama ake na jin daɗi zama ake na na tausaya wa juna zama ake na taimaka wa juna sai suka ce aina nahnu min min rasul min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina mu ina manzo Allah zamu yi hada kanmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya masa gafara Allah ya masa kaza kaza kaza kaza kaza sai dai ce ni daga yau azumi zan tayi ba zan taba shan ruwa ba wannan yace daga yau aka ce bayan isha na kama sallah kenan har sai gari ya waye wannan yace kaza kaza wannan yace daga yau ni ba zan taba yin aure ba sai na aure ka zo ta hana ni ibada ba suna faɗe wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai manzon Allah ya ji su sai fito ce ma balu ne menene ne menene yasa wa'in mutane suke faɗa wannan yake kaza wannan yake kaza wannan yake kaza yace wallahi inni la akhshakum lillahi wa attaqum lahu yace wallahi na fi ku tsoron Allah na fi ku kuma kiyaye hudud haji na Allah madaukakin sarki lakinnani asumu wa uftiru dai cewa ni Ban da watan azumi sauran watanni wata rana na yi azumin nafila wata rana na sha wa usalli wa anamu aw wa arqudu daga dare kuma akwai lokacin da zai bacci akwai lokacin da zan tashi in yi sallah na tilbili na dare wa atazawwaju nisa sa'annan kuma ina auren mata in auri mata dan manzo Allah yake hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa wannan duniya ta ku Allah ya so ya so ya ya min da son kai shi ne daɗi ne kyau da mace da ya aure mace waje ina a yi fi salat aka saka sanyi ida kwanciyar hankali na a cikin sallah sa'annan manzo Allah ya ce musu ya tsawata musu yace kamar rafiba an sunnati salaita minni zafin addini sa kuke fadar wannan ina aure nika kai bacci da daddare da tashi ne kwana kwanakin shekara ban da wata azumi wata ran azumi wata ran sha to duk wanda ya karkata ga barin sunna ta ba cikin mabiyata to mu ga zatin addinin ka manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam abin da ya gwada musu kenan don yace fa inna li nafsika alayka haqqa kanka na da haƙƙi a kanka matarka na da haƙƙi a kanka ko jama'a suna da haƙƙi a kanka dan me zaka je ka dora wa kanka abin da yafi karfin ka na tirfiri ya zo ya sa ka gaza yin farilla duk sa'an da za ka saka nafila ya zo ya saka ya sa ka gaza yin farilla ba ka ci ko kasara kai dan manzon Allah ya rawaito cikin hadisul kursi Allah yake ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi duk wani aiki da za ka yi na ibada babu abin da Allah ya fi so kaman farilla sai in farilla ta jika nan ka bi nafila zakati azumi ne hajji ne ko menene amma kai sakaki ka tashi da tsakan dare kana sallah tun daga farkon dare har kusa asuba kuma kai bacci ayi sallah asuba ba da kai ba riba ka ko ko hasara وفي الصحيحين عن جابر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فراى زحاما ورجلا ورجلا قد ذلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر وترى نقوم أشكي رواية صحيحة وترى أنا cikin tafiya manzo Allah sai ga wani an wani ya galabaita da azumi an rufe shi haka sai manzo Allah ya ce menene wannan da ka ce wani ne mata biye je azumi ga ya zo ya galabaita sai manzo Allah ya ce laysa min al-birri fi safar ba cikin nagarta mutum baya iya yin azumi ana cikin tafiya azumi din ga shi ka zo ka ta to yanzu ka ɗora musu nauyi kenan ko su ɗauke ka ko su baka wurin to matafiyi إذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في na hari duk sa'an da kake matafiyi ne an yi ma sassauci da ya sha azumin ka dan ka biya to in kai shigo garin ka kuma gashi nan da azahar sauran rana yaya za ka yi wasu ka ce sai kame haka mai haila in ta sarkaka ko mai nifasi ko mara lafiya ko mai ko duk sa'an da an baka izini ka sha tana cikin sha ɗaya dan zahar ga ta iso gida garin su aka ce menene hukunci a kan cewa suka ce sai in saki ya kama bakin sa dan me kuka ce kama bakin sa suka ce dan kiyaye alfarman watan ramadan sai malamai suka ce a'a alfarman watan ramadan dai an tsallake ta tun daga farkon asuba dan an ba shi izini ya ci a lokacin sa'annan wannan rana kuma da ya sha zai biya to ne amfani ya kama baki sai ba zai ci gaba da cin haka mai haila an ta farfasa a tsakiyar azumi akwai bambanci tsakanin cewa mutum ya balaga da rana da wanda yake ya dawo daga tafiya ko ko a'a da azhar ko sha biyu na tsakar rana ta tsarkaka akwai bambanci waɗannan in kuka ce iyaye alfarman watan ramadan ne sa aka ce su yi insaki sai malamai suka ce ai alfarman watan ramadan ya wuce tun da tun daga asuba tun da tsakan dare tun da an ba su izini wannan abin ya wuce sa'annan kuma wannan rana da suke ciki suka sha za su biya sai me amfanin kamewa iska ce babu laifi to amma malamai suka ce akwai wadansu ladabce ladabce da suke bukatar mai azumi ya sani duk sababin da ya sa ka sha azumi ya zama na zahiri ne kowa yana gani yace ya halatta ka ya halatta ka ci abinci ka ko kowa yana gani amma sababin da yake boye ne kamar mace tana haila ba daidai ne ta zauna tana cin abinci gaban yara ba dan ita ba za ta gaya musu ya sa ta karya azumin ta ba sai a muna na zato game da ita haka mutum ko wani abin da yasa ya ko ya ya gabatar da gaskiya duk wani sababi da yake boye yake aka ce sai ka koye abin sai ka koye kaci abincin ka dan kada mutane su ganka su nuna na zato ko ko yara suna ganin ka a gida su ba su san cewa akwai wata matsala sunan ta haira ko nifasi ba ya sa sai ki shiga ki ci abincin ki fito kada ki bari su gani ko a gani a muna na zato dan ke dai ba za ki iya cewa ga garuran da ke tare da ke sa ki shiga ja azumi ba amma ya halatta ki ja azumi لأنه كان مفطرا في أول النهار والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا بوجوب القضاء عليه yace malamai sun sha bamban sai sabani wani suka ce zai zai insaki wani suka ce a'a wannan insakin ba shi da wani amfani tun da zai biya suka ce sai ya sha azumi sai ci gaba da cin abinci kashi na bakwai cikin mutane waɗanda suke fuskantar azumin ramadan almaridu alladhi yurja bur'u mara lafiya ba shi da lafiya amma ana kyauta zaton cewa zai samu lafiya shine yace lahu salatu halati yana da halluka guda uku na farko Allah ya shukka alaihi sawmu wa la yaqurruhu fa yajibu alaihi sawmu ba shi da lafiya rashin lafiyan ba matuka ya kai ba za a iya samun lafiya kuma zai iya yin azumi ba tare da ya galabaita ko ya ci kansa ba aka ce abin da yake wajibi a kansa ya azumi na biyu an ya shukka alaihi sawmu wa la yadurruhu فيفسه لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى zai iya yin azumin amma zai iya yin azumin amma zai sha wahala aka ce an ba shi izini ya sha azumin don zai biya ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى ما كان زي غلابيتا دجي أزمي زي ساي غلابيتا مرة لاتيا أكتي مكروه لي أزمي دم الله يا ما يستوكي يا كربان تستوكي الله ما توقفين ساكي الحالة الثالثة أن يضره الصوم فيجب عليه الستر ولا يجوز له الصوم hali na uku na farko ba zai galabaita ba aka ce ya azumi na biyu azumi zai wa Allah shi baya da lafiya aka ce ya sha ya biya na uku in yayi azumin ma kowa zai akace aka ce a wannan lokacin bai halatta yi azumi ba don Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima لقوله لقول ابن كثير ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما kada ku kashe kanku da kawunanku Allah madaukakin sarki yana jin kanku ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة kada ku saka kawunan ku cikin halaka ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا kanka na ranka ko kanka na da haƙƙi a kanka ومن حقها ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه وتعالى ينا شكين haƙƙin كنك a كنك kada كنك وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو الصائم وشق عليه إتمامه جاز له الفطر لوجود المدين للفطر in ya samu rashin lafiyar ne a cikin tsakiyar ramadan ya halatta ya karya azumin ta ta waye gari kana azumi sai ya zo tsakiyar rana sai aka waye gari mutum ba shi da lafiya shi nan in ba zai iya yin azumi ba kamar wa'annan halaye guda uku in ba zai iya yin azumin ba zai wahala ko zai cutu ko zai sa wannan cutar ta da radadi aka ce sai ya sha وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه جاز له الفطر جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض إن لشتوتي مسلمي سكا ثبت لكي وواني هي إيه أزمي زي تشوتدش كوك وآآ ونمشي تشوتارك تاردش إذا أزامو حلا سيأتك في آآ كده أزمي يحقر حتى إن يسام لا فيها sannan kashi na takwas alha'iru awul nufasa mace wacce take cikin jinin haila ko cikin jinin biki na haihuwa kenan sai harumu alaiha siyamu wala yasihu minha dama in mace na cikin jinin haila ko biki haramun ne ta yi azumi ko ta yi azumi Allah ba zai karba ba don yana cikin sharuɗan yin azumi ta zamo ta tsarkaka daga jinin haila ko jinin biki لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب للب الرجال للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل مثل شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك نقصان عقلها أليس إذا حاطت لم تصلي ولم تصوم محل الشاهد فينا يتي با إما شئتنا أزتنا عينا باتا أزني باتا صلى با قلنا بلا فذلك من نقصان دينها متفق عليه والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة walau qabla al-ghurubi bi lahzatin batala as-sawm haila kuma abin abinda yake ce haila jini ne da yake fitowa daga mahaifar ɗaya mace yana tabbatar da cewa lafiyar ta kalau in ta ɗauki azumi lafiya lafiya dab da shan ruwa ko da minti ɗaya ne sai jinin haila ya zo shi ke na wannan azumi ya fata sai ka sha azumin wala zima haka ba'uhu illa an yakuna sawmu haka sawan sai dai in azumin nafila take yi in ya bata ba lallai ne ba wajibi bane kanta da karama ko da yake waɗansu malamai suna ganin wai duk ko da nafila ce suka ce tun da ka fara wajibi ne ka karama amma watan azumi in ta ɗauko azumi ana tafiya taryan taryan taryan har dab da shan ruwa tsura minti ɗaya a sha ruwa sai haila ya zubo jarraba ce daga Allah madaukakin sarki sai ki rungumi kaddara tsakaninki da Allah dama an ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna dan ku ji tsoron Allah wa idza tahurat min al-hayd fi asna'i nahar ramadana lam yasiha sawmuha baqiya baqiyat yawmiha in aka waye gari ta karkaka kamar yadda muka fada a tsakiyar rana ko da azahar ko sha biyu ne aka ce shi kenan bai halatta ba ta yi wannan azumi dan azumi an baro shi cikin dare وإذا طهرت في الليل من رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم إن كما تنا cikin jinin haila ko biki din sai aka waye gari ta samu kanta dab da ke to alfijiri da ta tsarkaka ko da minti ɗaya ne saura sai ta dauni yan azumi za ta yi azumi alabashin daga baya ta yi wanka haka mutum ya waye gari da ganaba, shi kenan sai ci gaba da azumi shi wanka kasancewa mutum yana da janaba bai sa a ce azumin shi ya baki a a sai ka ci gaba da azumin ka ne so kai wanka kai sani haka ita kuma in ta tsarkaka ko da daura minti ɗaya ne alfijir ya su shi kenan sai ta dauni yanzu azumi azumin ta ya inganta azumin ta yayi nan ta yi wanka nan ta yi sallah sai dai malamai lokacin da mutum ya wayi gari ga sallan asuba lokaci zai wuce sa'an nan gashi bai yi alwala ba ko bai yi wanka ba in ya ce zai je ya yi alwala ko wanka lokaci rana za ta fito sai sallan asuba ya zama kaza to sai malamai suka sha bamban ana wa'ansu sai suka fifi ta kiyaye lokaci wa'ansu sai suka fifi ta kiyaye sarki wa'anda suka fifi ta kiyaye lokaci dama da lokaci kiyaye lokaci da farki duk sharuɗai ne cikin sharuɗan sallah karfin su daya matsayin su daya to sai wa'ansu suka ce su sun fifi ta kiyaye lokaci lokaci din nan matukan mutum baliki yana cikin hankalinsa bai halatta ba ya yi sakaci har lokacin sallah ya fita sai suka ce ko kaka sai kai sallah sai in ya zama na kafin ka je kai alwala ko wanka ko ka sauka daga jirgin sama lokaci zai fita suka ce in alwala ce babu kafin kai alwala ko wanka suka ce kai kai mama kai sallah wannan lokacin kiyaye lokaci kenan sa'annan daga baya ka yi wanka din dan in ka shagala da wanka ko neman ruwa ko shi jirgi ya sauka suka ce sai ka sallah a cikin jirgin sama din kai alwala to yaya huskanta alkibla suka ce in ya yiwu ka huskanci alkibla sai ka yi in bai yiwu ba fa aina ma ti wallo fa samma ai fa kawma jihatullahi subhanahu wa ta'ala dan garura ce ta kawo maka dan Allah ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma qurrtu ilayhi duk abin da aka ce tsayuwa cikin sallah rukuni ne amma aka ce alqiyamu inda al in ba za ka iya tsayuwa ba rukudancin tsayuwa ya ya tsare a sai ka sai ka zauna kai sallah to haka waɗanda suke kiyaye lokaci suka tafi cewa in kana cikin jirgin sama daga cewa kafin ku kai tasha ku sauka lokacin sallar azhar ko la'asar zai fita kana da alwalarka har suka ce sai ka sai ka yi kirdado ka san inda alkibla take ka fara sallarka daga nan duk inda jirgi ya juya babu ruwan sallarka ta yi to yaya za a yi bai yiwa ka tsaya ka zauna bai yiwa ka tsaya ka yi rukuni ka yi sujada suka ce ka yi a zaune kana imani in mutum ba shi da lafiya fa aka ce bai halatta ba ya jinkirta sallah sai ya tashi daga lafiya rashin lafiya ya biya in zai iya yin alwala yayi in ba zai iya ba ya mama in ba zai iya ba ayi masa in duk ba zai ba ya sallah da ishara ko da da idanunsa ne sallar sa tayi daren da kan yana da cikakken lada waɗanda suka kiyaye lokaci waɗanda suka gabatar da sarki suka ce a'a sai ya je alwalarsa ko wankansa to lokacin sa ba suka ce ai yana cikin aiki ibadan ne lokacin sa ba shi da laifi shi kenan duk wanda ka dauka duk ma abin da yasa muke gwada muku abin da suka yi riko da shi dama kiyaye lokaci da tsarki duk rukunnai ne cikin rukunnan sallah sharuɗai ne cikin sharuɗan sallah bambanci tsakanin rukuni da shara'i shine rukuni shi yana cikin mahiyya yana cikin ainihin aiki amma shara'i kafin ka shiga cikin aikin ake bukatar sa kamar sarki kamar fuskantar gabas kamar menene da menene su ne ake ce ma shurutus salati duk sa da aka ce shurutus salati ko shurutul ibada abu ne da ake so ka samar da su kafin ka shiga cikin ibada duk sa da aka ce rukuni abu ne da ake so ka samar da shi bayan ka shiga cikin ibada sai sa ake karatun fatiha tsayuwarta a sujudi ruku'i duk bayan ka ce Allahu akbar ke ma'ana duk karfin su daya a cikin wannan aiki din to sai malamai kowanne dangane da fahimtarsa sai ya gane cewa a gabatar da kaza shine yafi wane ce a'a a gabatar da kaza shine yafi dukkan su ba wanda zai ce shi yana da dalilin da yafi wannan sai dai shi yana da tunanin da yake ganin yayi masa illa iyaka amma matsala in ta kai kan ga dalili to babu wanda ke da nakewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce da'u kulla qawli kulla qawlin inda qawli muhammadin kama aminun fi dinihi ka mughamir duk wani magana duk wata magana duk wani fada ka ajiye shi matakan manzon Allah na da nacewa yaushe za a hada ce yaushe za a hada wanda yake cikin aminci a cikin addinin da wanda yake da a cikin addinin sa yaushe za su hadu yaushe za su zama matsayin su a daya to ina ma'anan amintacce a cikin addinin sa ma'ana wanda yake bin sahun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda yake da dalili yana da jigo yana da tabbas yana da jahil daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ma'ana duk abin da yi kan jahil yana da hujja har ana da kasa ba wanda yake sai zai ce maka amma duk wanda ya watsar ya watsi da mazancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya dauki wa'ansu abubuwa da suke su ma malamai ne suka ajiye dalili shine ba su samu wannan dalili ba in sun samu watsar da abin da za su yi suke faɗa za su su dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine aka ce kai da ka dauki wancan kai ne kake kasada a cikin addini dan duk duniyar nan ka bi duk wanda ka ga dama bayan Allah na gari ko ma marasa girki me yiwuwa ne ka zo lafira Allah ya ce ai ba wannan na aiko maka ba inna ma ba'athu ilayka Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam amma mustahil ne ka je lafira kana jin sawun ma'aiki Allah ya ce ba shi na aiko maka ba wannan haza mustahil kuma mustahil kuma mustahil Allahu akbar shi yasa yake kuma aminu fi dini ka mubamire yau ce za a hada wanda yake cikin aminci a cikin addini sa da wanda yake kasada ba za su hadu ba ba za su ba za su zama daidai ba wurin Allah madaukakin sarki wa'annan alqismu tafi kashi na tara a cikin mutanen da suke fuskantar azumi المرأة إذا كانت مرضئا أو mace mai shayarwa ko mace mai ciki menene hukuncin shari'a a kanta dangane da azumin watan ramadan almar'atu idza kanat murdi'an aw hamilan wa khafat ala nafsiha أو على الولد من الصوم فإنها تفطر لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع على المسافر شكر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمرير إذا برد suka ce mace mai shayarwa ko mace mai ciki malamai suka je suka tattauna abdullahi dan umar yana da ummul walad tana da ciki sai ce ke kina cikin waɗanda aka ce wa alal ladina ke ba za ki iya yin azumi ba yasa sai ki je ki shayar wa'ansu malamai suka ce mace mai ciki da mai shayarwa ta shiga hajjin wacce ba za ta iya yin azumi ba ba za ta yi azumin ba ba za ta ciyar ba ba za ta yi kabari ba wayan suka ce a'a ba za ta yi azumin ba za ta iya sha tunda tana tsoron ɗan da ke cikin ta ko kuwa a'a ɗan da take shayarwa ko kuwa a'a lafiyar da ita mai cikin ko kuwa a'a lafiyar ɗan da take shayarwa suka ce wannan ya isa mata uzuri ta sha azumi sa'annan ta samu kwanakin da yake tana jin sauki za ta iya biya ta biya wayan suka ce a'a abin da za ta yi shine tunda tana tsoron abin da ke cikin cikin ta ko lafiyarta ko abin da take shayarwa ko ko a'a ita kanta dan sa'an da duk sa'an da mace ke da ciki ta shiga cikin halin rashin lafiya duk sa'an da mace ke shayarwa tana bukatar ta ci abinci da zai sa mata abin da zai sha suka ce sai azumi ya faɗi kan ya saraya a kanta ta ciyar ya wadatar kowanne an samu sahabbai waɗanda suka aikatar da waɗannan an samu malamai waɗanda suka yi fatawa akan haka duk abin da za ka faɗa ciki shine ga kai ga abin da ka zaba amma baka isa ka ce wancan abin da ya yi addinin shi a ba ibada ta fata ba a'a abin da malamai suka faɗa kenan game da mace mai shayarwa ko mai waye suka ce azumi ya fadi a kanta ba za ta yi azumin ba za ta biya ba kuma ba za ta biyar ba Allah ba ku hakuri da yawa wa'ansu suka ce za ta sha tafiyar ya wadatar wani suka ce a'a za ta sha tafiya, biya wani ma suka ɗan ɗora mata za ta sha tafiya tafiyar, ta su kuma sun ɗora mata nauyi da القسم kashi na goma cikin waɗannan matsaloli da muka tattauna su ne da ihtaja lil fitri li daf'i darurati ghairihi ka inqaz ma'sum min gharfi wa'anda suke ayyuka kamar yan kwana kwana suna zuwa kashe gobara suna zuwa ya rushe ya da mutane kira mutane wannan ya fara rijiya yaya za a yi waɗanda suke Allah ya ɗora musu hanyar cin abincin su aiki ne mai wahala yaya za su yi sa'annan kuma waɗannan abubuwan sun faru mutum zai iya yin su zai iya yin azumi aka ce yi azumi aka ce ba zai iya yin wannan aiki ba sai ya sha azumi suka ce bai halatta ya azumi ba sai karya azumin don ya je ya tsirar da rayukan musulmai sa'annan albashin daga baya kwanakin da bai yi zai biya saboda ya samakar da rayukan musulmai wajibi ne a kan shi lokacin wannan wajibi ne wajibai biyu suka haɗu wajibin azumi za a iya jinkirta shi a biya an sa samu wa'yansu da aka rangwanta musu aka yi musu sauki su sha su biya sa'annan wajibin tsamakar da rayukan musulmi ba zai karbi jinkiri ba ko da wasa wanne ne za a gabatar sai a gabatar da wajibin da yake baya karban jinkiri dukkan malamai duk kokarin da suke gani suna yi dabarar abubuwan da suke yi kenan wajibi abubuwa ne biyu suka hadu wajibi ne kanshi yi azumi wajibi ne kanshi ya samu kadaran dan wasu musulmi a azumi zai iya jinkirtawa ya zai biya saboda an samu matafi mara lafiya wane an ce su sha su biya sa'annan kuma ga wajibin tsama kadaran musulmi wannan baya karban jinkiri har abada suka ce haramun ne azumi lokacin tunda ba zai iya tsama kadaran musulmi ba sai ya sha azumi suka ce a wannan lokacin abin da yake wajibi akan shi ne ya sha azumi dan ya iya yi wannan aiki haka misalin wa'annan kamar aikin kwana-kwana wa'ansu ayyuka da Allah ya kamar wa'anda ke shiga cikin ruwa kamar da suke tono abin nan gwal ko mene nan ayyuka da suke tsanani kowa wani Allah ya rufa masu asiri sana'ar ta tana da sassauci zai iya yin komai ya tashi da safe ya je wurin aiki sai namu abinci ya zo su ci wani Allah ya dora masa hanyar cin sa shine sufuri tafiya kullum sai ya je wannan gari sai ya je ya dawo yadda Allah ya dora masa kenan wani ba ma cikin garin ba sai ya fita ya yi balaguro sai ya fita waje kowa da yadda Allah ya dora masa shi yasa ake cewa mutane a gode wa Allah madaukakin sarki sa'annan kuma a haɗa gwiwa duk baki ɗaya duk wani abin da zai jawo wa mutane masifa a san yadda za a yi a kauda in ba haka ba kana zaune lafiya lafiya da safe ka je wurin sana'arka da yamma ka dawo cikin iyalinka a ci a ci ana ci rufin asiri in aka shagala da saba Allah madaukakin sarki har Allah aka shiga cikin fushin Allah madaukakin sarki sai kowa ya fita cikin hayyacinsa wannan ni'ima da ake gani duk sai Allah ya janye kowa sai ya shiga wahala muna ganin ta da fili ko al'umma ce mutane ne musulmi ne dangantaka tsakanin su da Allah kamar dangantaka tsakanin mu da Allah mahalicci ne da abin da ya halitta suka saba wa Allah suka kauce ma hanyar Allah lokacin da suka ji daɗi suka samu ilimi suka samu kuɗi malamai na tsawata musu suka kiya kun ga yanzu abin da ake wasa da ne ko kun ga na da Afghanistan mun ga Somali ko muna ganin abubuwan da ke faruwa a duniya duk baki daya to bene menene yasa ba mu hankalta afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين باسا غني دم باسا غني سوى كل أنا جربت so ɗaya biyu nawa nawa ne ba sa tuba su koma ga Allah nan ba sa gargaduwa ba su da hankali ne sun amince da azabar sun amince da ne sun amince da azabar Allah ne madaukakin sarki ko suna da inda za su shiga ne ko suna iya tunkuri azabar Allah ne in azabar ta sauka ba sa iyawa ba ma iyawa amma shaitan ne yake zuwa ya ja hankalin mutane suna cikin wadata suna cikin menene dan Allah yake innal insana la yatgha an ra'ahu sabna dan adam sai kai ta haji sai tsagawa yau sai yake kai wannan in ya ga yana da mulki in ya ga yana da dukiya in ya ga yana da jama'a sai manta da Allah madaukakin sarki ba wani abu bane shiriri zake ta rayuwa babu wani wanda yake ganiyun bi zatihi sai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine wadata sa zati ba za a taba samun ga zakin ba wadata ko ga wadata ba zati ba sai Allah madaukakin sarki amma kowane ne kai kai mawadaci ne da kudinka ran da babu kudin ka zamo ne kai ne karfi ne da jama'arka randa suka yi maka tawaye ko da kananan ma'aikata ne sai ga kowa suke jan motar sarana eh? kai mai karfi ne da jama'arka randa suka yi tawaye sai ka bi su ka ba su hakuri to wannan hali ce nan na adam amma gobe yana komawa kan halin da yake so kuma sai manta da Allah kisa Allah ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan ya ga ya wadata ya samu dukiya ya samu mulki sai ka ce shi ke shi ne al-qadir sa'an nan sai a wayi gari wata rana kuma gashi ya mutu ko kuwa a'a kafin ya kai ga mutuwa yana nan a cikin rayuwar ba baya iya yi makarsa komai a cikin rayuwa har riga tufa sai an samu to menene kai dan adam duk iya lafiya ce ta kawo muke yin wa'annan abubuwa kowanne a cikin daga zaran Allah a ce ya mutu yanzu ne za a dinka a kai gida za a kai a aiki ne da wahala kowanne yana da lafiya ne yake iyawa yana da rai yana da lafiya za a ci gida zai kaza daga zaran an ce mutum ya faɗi ya mutu yanzu shi ke nan kyara za a ɗauka a gida me amfani sai an yi maka wanka sai an saka maka likabari nan a saukar da karto awwalu an qaribin min quturi muzahrafatin ila baiti turad daga gidan da kake sama mai dakuna mai tar ko goma ko ashirin yace tuhawwalu an qaribin min qusurin muzakrafati benaye an kawata su an yi menene da menene baki daya wata rana sai a waye gari wai baka isa ka kwana wannan gidan ka gari ba ma baka isa a baka kai kwana biyu ba sa ila baiti turabi sa'annan a je da kai a sa ka cikin wan ya aiki ɗaya ne kuma sai an haka ba kai ma za ka shiga ba shigar da kai za a kai za a yi waɗanda suka fi son ka su za su rufe karkasa waye zai ma tara a ce dan wani abu mu ne kaza bar mu kwana nan a nan wannan gida shekarar shi ashirin yana gina ta shekarar arba'in yana tara wannan kuɗi ya mutu ku bar shi mako ɗaya gidan mana zai yi wannan mota da yake hawa ko me sai ke ita ko min tsadarta wannan sai a ce wai ta fi karfin ya tun duniyan kenan baka je cikin kabari ba inda ba ka da na cewa sai yadda aka sarrafa ka sai yadda aka biya. ka to me za ka ce in ka zo lahira gaban zakin Allah madaukakin sarki inda kowa zai wayi gari zai tashi gaba ga zakin Allah tsirara kowa kowa ne ne yana kallo ne zai faru manzo Allah ce farkon wanda za a sa mutufa shine Ibrahim kowa yana tsaye dan Allah ke wani suka fi tsuri fasa ika man fi samawa ke man fi lardi illa man sha Allah sun ma ne na نفخ kiyamun أخرى فإذا busa ka ينظرون za a yi duk abin da ka sani a banka za sai ya mutu fasa ita man fi samawa ke man fi lardi illa man sha Allah duk halittar sama da kasa sai kowanne ya mutu sai abin da Allah ya ga dama aka ce hamalatul arshi aka ce jibrilu aka ce wane ne karshe malamai suka ce a'a litabqa mashi'atullahi hurra dan kada ya zama mashi'a ta Allah wani abu na kayyade ta abinda Allah ya ga dama shi zai manzo Allah ce kowa sa'annan za a sake busa kaho na biyu tsakanin wancan da wannan aka ce shekara arba'in thumma nufiqa fihi ukhra sa'annan za a sake busa ta biyu fa idza hum qiyamun yanzuruna sai ga kowa yana kai gaba ga zakin Allah yana kallo ne zai faru ba ne iya tsina na makai komai wannan lokacin manzo Allah yake zan tashi farko sai daga ga annabi Musa yana tsaye da karkashin al'arshi yana rike da al'arshi ban sani ba ni na riga shi ko shi riga ni ban sani ba ko kuwa a'a shi ba a kashe shi ba bane saboda wancan tarnatsa da tsawa da ya gani ka tsoro ya tuma ya tuma manzo Allah ya wata kila saka masa akai da to wane ne kai dan adam haske ka manta da Allah menene ke cikin duniya wane ne ya taba jin dadin duniya duniya ba ta walakanta shi ba a kawo mutum daya ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا لكان رسول الله حيا وباقيا da a ce duniya tana saura ma wani da a ce duniya a aje a gani ne da a ce manzon Allah shi ke nan ne duk kowa tantan da saura har abada Kowa ne kai za a wayi gari ka zo ba ka mallakar komai kuma ka mutu kuma daga zaran da aka ce mutum ya mutu wannan rayuwa da ta sani duk na kana iya yi ko ba ka iya yi an tashi an koma cikin wani hali da sai yadda aka juya ta duk wancan rayuwa da kai kai sakaci kai wasanni shi za a zo ana tambayar ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kin cikin kabar kafin a je lahira to dan menene mutum zai shagara da wannan duniyar da duk daɗin da ke ciki ba a taba samun daɗi ba a cikin duniya da yake babu abin da ke dagula shi duk wani daɗi a duniya akwai abin da ke dagula shi ko da babu komai kana tuna da cewa wannan hali da nake cike na jin daɗi wata rana mun rabu wannan ba cikin kada ya ce na gulama duk wani jin daɗi da kai ya zama na babu wani abin da dame cikin mulki ka cikin dukiyar ka cikin ka amma wata rana sai ka tuna wata rana ai an mutu wata rana ai an rabu wannan bakin ciki da kake ji na rabuwa da abin da kake so din nan wannan bakin ciki ya ya ninka wannan dadi da kake ji balle waye taba wayewar gari mako dai ku na jin daɗi ko wata rana ka ji daɗi hankalin kai. kwanta wata rana ka waye gari ka rasa mene ina zaka sa kanka kana mallakar dukiyar kana da mulki ba ka jin daɗi da za ka ka me yasa ka rasa me yasa saboda duniya ba cikin lafiya ba aljanna bane aljanna ce aka ce fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faza duk wanda aka nesa ta ga farin wuta aka shigar da shi aljanna ya rabauta har abada lahum fiha ma yasha'una lahum fiha ma yasha'una duk abin da kake so a cikin aljanna Allah zai baka shi yasa ake ce lahum fiha ma yasha'una to amma kafin ka samu wannan aljanna sai ka dage sai ka saba wa zuciyarka sai ka saba wa sai ka saba wa rayuwa duk baki daya ya zama ba abin da ka sa gaba sai Allah madaukakin sarki lo hakka zo ka taka matakin da zaka zamo inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أرنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل